Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa Gungu Muhammad Dantani ga kanun labarun. Jami'an tsaro na ƙasar Amurka sun yi wata haɗuwa da mahukuntan yankin jihar Agadez. a yau da sahi ne aka girka kwamitin da zai kula da shirye-shiryen festival de lair aji na goma sha uku a cikin rahoton musamman na yau za ku ji yadda sakamakon damanan bana ya bada a cikin ƙasar nijar da la yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla A jihar Agadas wata tawagar sojojin Amurka wadda ke karkashin jagorancin Janar Thomas Walt Halser, hafsan rundunar Africom tare da rakiyar wakilin jakadan ƙasar Amurka a Niger da General mai jagorancin sansanin sojan Amurka da ke Agades. A yau da sahi ne wannan tawaga ta sadu da mahukuntan yankin na Agades. Sadu Saloke, gwamnan yankin ya yaba da wannan haɗuwa ga fasarar abin da yake faɗa ta bakin Mutari Muhammadu. Muna da damuwa a fuskar tsaro da kuma buƙatar ƙara matsa ƙa'imi da ma aiki kafaɗa da kafaɗa da abokanin hulɗa domin kare yankinmu da ke da faɗin gaske. Sannan kuma idan aka dubi kayan da aka kawo muna, kina haɗin gwiwa ne mai girma tsarin da gwamnatin ƙasar Nijar ta mai da hankali a kansa saboda tsaron faɗin ƙasarmu da kuma kare al'ummar mu da ke zaune a wannan yankin. Don haka mun yi na'am da wannan haɗin gwiwa kuma muna miƙa shinshina ga janar a kan goyon bayan shama'a da mahukuntan yankin dangance da kasancewar sojojin Amurka a nan na girka sansani domin ƙasar Nijar. A gaida Mutari Muhammadu da fassara. A wani bangare kuma sabon ministan kasar Mali mai kula da hulɗa da kasashen waje da ya kai rangadi a New York ya komo Bamako da wasiƙa mai sa ƙaimi da zauren shawara bisa tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta isarwa gwamnatinsa a faɗar RFI cikin labarun da ta gabatar yau da sahi Majalisar ta bada wa'adi har zuwa ƙarshen watan Maris mai cewa da idan Mali kasar Mali ta sake sanya lati ga bukatun girkin yarjejeniya da aka yi yau da 'yan shekara biyu za ta ɗau hukunci a kansa. Wato gwamnatin Mali ɗin dai ya ɗau alƙawulla a kai ya zama abin yabo inji ji François Delarte wakilin Faransa a Majalisar Ɗinkin Duniya a cewar RFI sauran wato a inganta fadar idan ba haka ba majalisar za ta ɗauki hukunci har ma da hukuncin da ayar doka mai lamba 2374 ta zayyana. Yau da sai ne aka gabatar da sabbin aka gabatar da sabbin sojojin Nijar rukuni na shekara ta 2017 su 999 ne a cikin su biyu sun rasu a yayin da ake ba su horo na training a kai wato tsawon shekara tsawon watanni guda shida an ba su horon ga dukkan wato dubarun soja ministan tsaro Kalla Mutari ya masu jawabi kamar haka ga fasar bayanin nasa. Soldat de la classe 2017 sabbin sojoji na shekara goma sha bakwai Za ku san fagen daga ne ba da daɗewa ba a cikin wani yanayi na ta'addanci da kuma ta'addanci na ƙasa da ƙasa. Don haka nake son ku nuna jarumta da kishin ƙasa da kuma kiyaye doka a cikin tafiyar da nauyin da al'ummar ƙasar Nijar gaba ɗaya suka damƙa muku. Na miƙa amanar makamai a gare ku domin kare su da kuma kare dukiyoyinsu da ma al'ummar ƙasashen waje a lokacin da aka buga. buƙaci kawo ɗaukinku. Ina muku fata alkhairi a cikin wannan aikin naku da kuma fatan tsawon kwanaki. Shugaban ƙasa Muhammadu Isu a yau da saye ne aka laƙa mashi gala ta matsayin wato Grand Croix de l'Ordre International de Palm académique de Kames a cikin zauren Palais de Congrès na birnin Yame ne aka gudanar da wannan sabgar a yayin zaman taron kwamitin shawara na Conseil Africain et Malgache na reshen ilimi mai zurhi Kames wanda aka soma ranar 22 ga watan Janairu nan na 2018. Festival de l'Air haɗuwar bayyana al'adun gargajiya ce da ministan da ke kula da yawon buɗe ido ya ƙyarƙyaro domin ingantar da lamarin yawon buɗe ido da kuma ƙarfafa mai da hankali ga zaman lahiya. Wanga karo na goma sha uku zai gudana ne a can garin Ifiruwan ɗin daga ranar sha shida zuwa sha takwas ga watan Fabrairu dubu biyu da goma sha takwas. Jigon da aka tsayar shine Festival de Lair gimshiki na ƙarfafa zamantakewa da bunƙasa albarkatun gargajiya da yawon buɗe ido. Kowane irin sauyi aka kawo bana ga fasarar bayanin da Minista Ahmed Boto ya mana. Sabbin abubuwa da muka kawo a festival na Ayir shine manufa ɗaya bunƙasa al'adu tare da babbar al'adar nan ta Inza da ke da matuƙar mahimmanci wacce take tallafa wajen wanzar da zaman lafiya da ƙasar mu ta Nijar take bukata. A fuskar shirye-shirye wannan wasar muna fatan ta samu karbuwa kuma muna son duka 'yan wasan da za su halarci wasannin to su kasance masu ƙoƙari kamar duka sauran wasanni wajen inganta tsarin. Muna da baƙi da muka gayyato a wajen wasar. Muna son su zo su ga al'adunmu masu matukar ƙayatarwa domin haɓaka ayyukanmu na yawon buɗe ido. Fasarar bayanin Minista Ahmed Boto kenan kuka saurara. Wata bidiyo mai nuna wato akwatuna ɗauke da shaidar lambar ƙungiyar CICR e da ke cike makil da kuɗi tana ta kai da kawo bisa shafin yanar gizo na sada zumunci yau da shekaru biyu ke ga bana kuma majigin ya sake wallafowa kungiyar CICR e ta bayyana cewa ita wannan lamari bai shafe ta ba sam-sam ya kasance ya kasance jibgewar da aka ma wannan akwatunan ne ko kuma zirga-zirgar su kamar yadda bidiyon ke nunawa kuma tana Allah wadai da yin amfani da lambarta da sunanta kuma da wannan ga wannan lamari yin amfani da shaidar lambar CCR na iya kawo mata wato bacin suna domin shaidar lamba ce da ta kariya da yarjejeniyar Genève ta baiwa kungiyar ga zartar da ayyukan kai agaji a lokacin da ake fitintunu ko kuma yaƙe-yaƙe. Bidon ta ƙara saka wasu kalamu na karyar da mutunci ga kungiyar yin wato makirci kuma da kuɗi abinda zai karya mutuncin ƙungiyar bayan ayyukan agaji da ta yi tsawon shekaru ɗari da hamsin da biyar da suka shuɗe. Ɗaliban rashin ƙungiyar lise da Koloji ta birnin Yame ta yi kiran yajin ɗaukar karatu na kwanaki biyu a yau da sahen nan. Suna tuhumar gwamnati ne da rishin cika alƙawulla bisa tambayoyin bukatun da ɗaliban suka yi. akwai kuma maganar kamun ɗalibai biyu na koloji koron nor da suka yi wato magana a kanta inda suka ce wato ɗaliban biyu sun yi maganganu ne da ba su dace ba zuwa ga shugaban makarantar tasu bisa wannan magana reshen ƙungiyar college da lise ta yame na tambayar a fudda musu wannan darikta na makarantar a kuma sallami abokansu ba tare da ɓata wani lokaci ba. Jiya 24 ga watan Janairu an sake sallace wa an sallace ranar kasa da kasa na wasannin motsa jiki da mata ke yi, jigon shine a daidaita a saka usul. Rana ta kokowa ga karamcin wallafa motsa jiki da mata ke yi cikin kafofin labaru. A nan ƙasar Nijar, mata da dama na motsa jikinsu a cikin ɗakunan ɗaukar wato darasin motsa jiki. Maryama Jallo ta naɗa muna wannan rahoto a kai, Sumana Shina yaya lamarin ya gudana a can. Da wani gudun shinshina ne aka soma shirin motsa jikin a wannan marece. A wurin akwai mutane ashirin da biyu da suka hada da mata goma sha ɗaya bayan sama da mintuna goma aka fara shirin gadan-gadan. A ƙarƙashin kulawar mai koyarwa da ke lura da kowa a lokaci guda, mai kula da ɗakin motsa jikin, Mohamed Ali, ya bayyana dalilan da ke sawa mata su motsa jiki. Mafi yawan mata suna zuwa ne saboda suna son rage nauyin jikin su Wasu kuma suna da matsala ta goya da ciwon baya. Ni na ga wata mata ma da take da nauyin kilo 160 ƙasa da watanni biyu da take motsa jiki ta samu rage kilo 21 motsa jiki ba wai sai mai babban jiki ba ko kuma wanda bai da jiki ya dace kowa ya motsa jiki Muhammad Ali ya bayyana cewa mata 85 ne ke ƙarƙashin kulawarsa a cikin matan akwai Maryama uwar 'ya'ya biyu tana da nauyi kilogram 90 gurinta shine ta rage nauyin Maryama na ganin cewa ko banda daidaita kyawun jiki motsa jiki na da matukar amfani ga lahiya. Na samu jariri ne bai daɗe ba yanzu ina motsa jiki ne saboda na rage ƙiba kuma na ga amfaninsa har nake tambayar kaina me yasa ma ban yi motsa jiki ba duka tsawon shekaru da na samu ƙoshin lafiya da ma kuzari. A cewar mai koyarwa Muhammad Ali wasannin motsa jiki biye suke da wasu tanade-tanade an shawarci mai motsa jiki ya daina cin abinci jefi-jefi ko ya ci a makare kuma ya kaucewa ababen sha masu gaz. A gaida mutari Muhammadu da Asumana Shina. A wani ɓangare kuma hallo na motsa jikin wato kwambalar kwallon kafa na fafutukar neman fitar da wato zakaran ƙasa na ci gaba da gudana a zagaye na rana ta shidda ya soma tun ranar wato talata 23 ga watan janairu 2018 inda aka yi karo biyu irana ta arlit da is sonidep sun tashi baram ba wanda ya sama wani a akokana ta arlit ta gama da racine ta racine ta yame da cibiyu da banza karo na tsakanin as da esport ta zandar da wanda zai haɗa jeunesse sportive ta tawa da union sportive ta gendarmerie an gusa wannan karo sai gobe juma'a 26 ga watan janairu 2018 a gudanar da shi ƙarshen satin nan kuma akwai karo shida da za su gudana. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalam a Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba ta bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba ta hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba ta tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba ta tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba ta takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba ta zangon FM. Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zango FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zango FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen studio Kalangu kuke sauraro kai tsaye daga nan babban birnin Yame, yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Sakamakon abinci wato na bisashe da kuma gulabe inda bisashen ke shan ruwa shine za a ba ku bayani a kansa game da karamcin da aka fuskanta a cikin gundumomi da dama na ƙasar Nijar. Sumana Amadu ya firanta da Tijani Alu Bubakar, sakataren dindindin na ƙungiyar Kafen, ga kuma irin abun da yake cewa a kai. L'appréciation de la situation pastorale du Niger publiée par l'État Yanayin kiwo a Nijar kamar yadda gwamnati ta bayyana yana da kyau kuma abin kirki ne domin haka na nuna cewa hukumomi na da masaniya akan halin da makiyaya na Nijar suke rayuwa a cikinsa. Akwai 'yan matsaloli a mafi yawan wurare na yankin da ake kiwon dabbobi an yi tsammanin cewa hamada ta isu amma da yake ana kai da kawo ana zaton cewa idan dabbobi ba su gaji ba sosai suna iya barin wurin da babu cawa su je inda akwai cawa amma saboda jahilci sa fuskanci matsala kamar idan dabbobi suka je wani bangaren da ke da cawa suna fuskantar da matsalar ruwa wato ko da akwai rijiya kullum akwai wanda zai cewa tashi ce kuma ba a tabawa shine matsalar da jahilci domin a Niger ba iya hana mutum ya sha ruwa ko da kai ne ka gina rijiyar cikin fasalin ayyukanmu mun saka batun waye kai a wannan fanni domin ganin mutane sun yi amfani da ababe tare kamar ruwa wato da ƙasa wadda ita ce wurin kiwo nauyin da ya rataya a wuyanmu shine mu yi kira ga gwamnati ta sayo dussa ta kwarai a samar da ita tun lokaci bai kure ba kuma dabbobi mafi rauni su amfana da ita ya kamata gwamnati ta sauƙaƙa sauƙaƙa muna zuwa wasu ƙasashe domin yin kiwo. Akwai wata takarda da ya kamata makiyaya su samu idan za su je. Idan ba su da wannan takarda, to ko a maido su ko kuma a sa su kaso. Yana da baibaye al'amura. Muna nan muna ƙoƙarin ganin makiyaya sun yi wannan takarda domin kada su dawo da wata cuta wadda za ta halakar da dukiyar ƙasa baki daya. ma da masu sauraro da kuma wanga rahoto muka zo karshen labarin namu da harshen Hausa na Maritain yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mu shirya muku wasu sabbin wato labaru inda za ku ji mu daidai a lokacin da kuke saba karɓar mu ana nike muku sallama a madadin wato adama dawaki da ke edita maraicen yau mustapha mamman sani da ya sa ido a kai da kuma bawa zada da ke can sama yana kula da rediyoyi masu hulɗa da studio kalangu a madadin dukan wa'annan da abokan aiki nike muku sallama mu huta lafiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu. ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.